kuma shine jiwa ne littafin shehi radiyallahu ta'ala anhu ya bi annabin musallallahu alaihi wasallam na Muhammad fi zahiri la fil badi amma idza ta'arfu al badi na tajidu al badi na fi idza ta'arfu zahir na tajidu al zahir fi idza ta'arfu al badi na al ta na tajidu kulluhu mafi to ga diwani nan لقد آدني شوق المبرئ ماليا وكنا مجاراتي وأصبه وإيا shauƙin آدني sai شوق gashi ya dawo da ni a المبرئ wanda suke mai fitowa ma'ana mai fitowa maliya abinda nake da shi a wannan lokacin da yake fito da abinda nake da shi kana majarati ga makotai na duk sun yi bacci wanzu sai waye gari waƙiya kuma ina mai sanar da abinda ni na sani Alina ilal maular risalati man gada shafi'ul wara wal kullu yarjuhu wadiya anina kai abin dadi ko abin nuhi ilal maula zuwa ga ubangiji a risalata aiko wanda wanda ya aiko ana ganewa aiko wanda wanda ya aiko man gada wannan da yawa ya gari shafiul shi ne mai ceton talikai wal kullu dukkan talikan kuma ya yarjuhu suna kwadayin shi wafi ya cika musu wannan mm. shi ne ya cece su din mm. eh, shi ne mai ceto shi ya shi ibrahim kaga shi bai da kowa mm. sai annabi muhammadu wannan kaga ya mana kwatance ne zuwa ga ubangiji da ya aiko da wanda ya wayi gari kaga bai faɗi sunan shi amma dukkan mu nan gashi mun san sunan ya zama shi ne mai ceton talikai wal kullu duka kuma yarju suna faɗin shi wafiya ya cika masu wannan alkawari hmm. Hmm. wannan bid'a wal hamisa hal libukaihim da shi da wa kalla kazalika ma biya wannan bid'a abu mai kauri suka gina wal hamisa da babban abu hal libukaihim shin wajen kokan nan nasu shi shiqin don wani tsanani ne da wa da ya tabbata kalla a kazalika haka nan ma biya abin da nake Allah ta'ala ya ce ne ala falam akad kuma yidu bainal halatayn li haliya ala fa'zuru ne shin ba kayan kan ma hanzari ba aw mu ko kuma ka zarge ni ba zama ban zama ba dai ina rarrabewa tsakanin ainihin hanzarin nan yankan hanzarin nan da kuma zargin nan wannan halaye guda biyu ban zama ina iya warware su ba da hmm. halatai ni ga wannan halaye guda biyu da haliya ga halina ومن كان يجدل منهمن وآكبا يروق لهالاتي walau kana wa man kana wanda ya zama ya dalil muhammin wanda ya san annabi muhammad wa akiban da kuma suna annabi muhammad akibu ana ce mishi akibu hmm. abinda ya kira akibu muhammadu akibu muhammadu na ƙarshe hmm. daga shi ba sauran annabi ya rufe hmm. to ya rukula haliya kuma zai tabbatar ga halina walau kana kaliya ko da maganganun nan da yi. ai da mutum ya dubi diwani ya san shi ya yi maganganu akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam بإشاراتي فإني لم أبه بسر حبيبي هل عنك سؤاليا أفيه لإشاراتي معنى ككلا بإشارنا فإني شواني لم أبه بمبين أربع بسر حبيبي ده سيدنا نمسوينا ناجم بين دي فهل ما هل ما هل سؤاليا أنا قاعد هل سؤاليا كما برتم بيانا halin da nake cikin nan ka bar tambaya duk ba hali ne wanda ya kamata na uhibbul ilaha alhaqa aina muhammadin afara lahu minhu ilaihi madaniya uhibbu ilaha alhaqa ina son Allah da gaskiya shi Allah din nan aina muhammadin shine abin da mutane ba za su yi yes shi ne mutane ba za su yi to don aka ji muna irin wa'annan maganganu sai a ce ka ji mahaukatan nan kaula kuma sun je kusa da wanda ya je kaula shi Allah din na ainihin Muhammadin kada ba ka fita fasa ka ya ka da kai ne kai ke jabaki kai za ka fasa ta wannan eh, to ana ji ba eh, shi haƙu din na shine Allah aina Muhammadin to a fara shi Allah din na fa ya kwararo ma annabi Muhammad kuma minhu daga wurin annabi Muhammad ilaihi zuwa ga annabi Muhammad sai madaliya rayu ba madaliya shi muhammadu madaliya kusa da ni ba madaliya ya fahimci kusa da ni ne shi ba wancan yake nema shi ya nemi wancan ne su can su shi muhammadu ne kara lafiya kwana to madaliya shi muhammadu ba ya kusa da ni wa subhana rabbi fawqa hadarati kursihi wa subhana rabbi wa subhana rabbi ma ajallu ilahiya wa subhana rabbi kai ubangiji nan nawa ya tsarka kuma ya girmama fawqa hadarati kursihi gashi can bisa kan halaran kudisi ya nasa wa subhana rabbi kai tsarkin nan fa ya tabbata ga ubangiji na ma ajallu ilahiya kai ubangiji nan nawa ya girmama ba mm. kaga ya ba Annabi Muhammadu nashi haƙƙi nan kuma ya zo ya ba Allah nashi haƙƙi hmm. eh wai kada Allah ya ce ka ta tara kuma za ka kawo ma can to ni kuma ba ga shi ba Allah ya so ba kishi hmm. hmm. tun da shehu ya ga Allah ma ya fara kishi ya ce a'a ta subhana rabbi fa ka kauka lantarki kurzi kutu ba da rabi ba jallo ilahiya kai mm. ubangiji na ya girma na nasa ya girma ma mm. girman ma ya fi girma mm. kar a ce kuma eh adalla كما تلقى لي صفات نبينا وبالنجم أبصى للحقيقة idan إذا ما تلقى لي إذا ما كراتو يزو يكرن تشبه صفات نبينا سوى النبي namu. to sai ka ɗauko wancan sura wabin na jami suran nan ta wannan jami hmm. amsa sai wayi gari da haƙiƙa daga haƙiƙa dariya sai ya gane juye-juyen nan dariya sai ya gane na wani juye-juyen ji shehu kada karanta diwanin eh, ka zo ka wani wuri ka zo kana ta a'a ya aka shehu ya faɗi haka hmm. a'a ka yi ƙoƙari ka fahimci na wai yawa. Hmm. wayawan ke kewayen da nake a cikin alara da asana alaihi rabbuna bi kalamihi kama za a sa barhama yusbihu hakiya hmm. annabi Allah madaukakin sarki ya yabi annabi hakika Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Muhammad bi kalamihi da maganar shi Allah kama za a za a sa me yasa barhama zai zamo ne koko ba zai zama bai su da zai wayi gari hakiya yana kawo labaran Allah da ya akan Annabi Muhammadu yana kawo yaban Allah da Allah ya yi ma Annabi Muhammadu shi dai shehu da ya gana Annabi Muhammadu shehu shehu kabiru walai salahu mislu amma anan ya ce to kar Allah fa ya ga ya ta tarko matsansa kuma ya koma ana gane ma hmm. hmm. ba fa’ulun mafa’ilun مفاعيل مفعول مفاعل مدى الدهر لا يأتي بحقيقة ما bi hakika ma صلى sallallahu alaihi wasallam fa’ulun sun aikata mafa'ilun ma'aikata ne fa’ulun masu aiki ne mafa'ilun a bisa kan aiki hmm. ma'ana masu yabo duk sun yi irin nasu hmm. to mata da har duniyar da kare la ya ti bi hakika ma mahiya duk wani mai ba da labari ba zai iya kawo hakika ba a wallahi ba ni ma na ce wallahi haka ko yake ba wani wanda zai iya zuwa da hakki ba a kai ba ita yabo dai abin da za ku yi eh, masu ishiriniya masu alburda masu menene duk sun yabi annabi amma a nan shehu ya ce ba wani wanda zai iya zo da hakkinka sun aikata abin da suka aikata ga nan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun fa'ilin mm. duk gashi nan sun yi aikin da za su iya aikatawa sun yi menene matatta har matukan zamani ba wanda zai iya zuwa da iyakan hakkin ka ba a samu ba mm. ba za kuma samu ba hala ba mm. walakin na marhala madihi na tashabbu'un fa'uli daha li ajli maqaliya sani dai masu yabo tashin fuhun shi ma kan shi aiki to ne ya bar masu yabo shi kanshi ma ke to ne ko ya shafa wuri da annabi muhammadu dai ya cece ni da ajali makaliya saboda wannan maganganun da nake da yi mm-hmm. mm, nan kuma an kuma ana addu'a ne mm. can kuma in yi buga ya daga kai ya gaba kowa ko zai ce wa manyan hibu ne ba manyan hibu ne ba manyan rani. Kata sani bilin wata sani biyun kun tafi ne kun bila ta eh wa man yuhibbu ne wa man yarani mm-hmm. hmm. to ga shi nan eh wani wurin kuma ya komai yana cewa da ma a ce zan samu sa'a zama asuwakin da annabi zai goga mm-hmm. ana ji ba a ce ma ni ne wannan asuwaki da manzo Allah zai goga amma ce ni ne takalmin da manzo Allah zai taka mm-hmm. eh amma ce ma ni ne zan yi sa'a zama loman tuwon da annabi zai sa a baki ya faɗi irin wannan to da ya gangara inda ya dace ya waiga ya waiga ya ga shi din ne

yawo kusa da ni ya kusanto ni raliya kuma yana mai yarda da ni eh, raliyan yana mai yarda da ni alaihi alaihi salatu lahi sun masalamu yana wiro a kadarar biladi sana'i ya kaga irin abin da nake so rika ji mm. wani yakan yi yawa shi Mm. amma amuwa ke koya muwa jira mm. Allah da aminci Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu yana sana'iya wannan yaban da na yi ma annabi muhammadu sallallahu to ainihin sasannin garuruwa duk su yi haske da wannan yaban da nayi a gona addu'a ne amin shehu alayhi salatu llahi summa salamu wa alin wa ashabin wa man ja'a taliya

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما لما سبق ناصر هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين يا مولانا اللهم لا في آمين samu zaman lafiya a angoninmu samu lafiya a garin Bariya samu lafiya Amin lafiya yin hankali amin ya mula amin ya mula amin ya amin ya mula amin ya mula amin amin ya mula amin Amin ya mola, amin. Amin ya mola, amin. Amin ya mola, amin. Amin ya mola, amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. مساكننا وفي بساتيننا وفي أولادنا وفي أحبابنا وفي جميع من كان معنا يا ربنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله Allah.